a kan hoto matsala ce khilafiya, magana a kan vidiyo matsala ne khilafiya, zane da hannu na abu mai rai ko ma bayan fulawa matsala ce khilafiya. A ala'ayi halin ina ce khilafiya ina nufin magabatanmu sun kara wa juna ilimi a kai ko kuma malamai 'yan zamani sun kara wa juna ilimi a kai bari na ba da kaɗan daga cikin hujjojin waɗanda suke ga haramun ne da wanda suke iya ga halal ne kowa yana iya yi wa kansa hukunci kuma zan yi a takaice saboda yanayi na lokaci daga cikin malaman da suke iya ga haramcin video da audio a video da kuma hoto da ke tsaye wani lokaci kuma wasu daga cikin su yi tawakkufi akan wani bangare wani bangare kuma su haramtar da shi akwai irin sheikh muhammad aliyu saboni mai tafsiri akwai irin sheikh muhammad nasiru dinil albani rahimahullah cikin adabu zifaf nasa a shafi na 38 akwai sheikh abdulaziz bin abdullahi bin bas rahmatullahi alai a cikin jerin fatawoyinsa na nurun aladdarb musamman a volume na uku yayi maganganu da yawa akan foto amma wannan tambayin na da alaka kamar da shafi na 110 zuwa 111 waɗannan su sun tafi ne da makamantansu a kan cewa na farko sassaka abu da ice a yi mutum haramun ne wanda kusan jumhur gaba ɗaya ma kusan akan haka suka tafi in ba dole ya kama ba na biyu bidiyo da ake ɗauka kamar irin wannan da ake rikodin a cikinsu akwai wanda suke ga shi ma haramun ne za mu yi magana a kai da ɗaukan hoto da suke ga haramun ne ba sa halatarwa sai a babin larura kamar ya zama ko wani passport ne na tafiya da mutum zai na fita kasar waje ko admission zai applying a jami'a ko driver's license ko wani resident permit da ake bawa mutum a wata ƙasa irin waɗannan ababen sai suka toge su a bangare na bidiyo a wani lokaci bin bas raymond laikanci a bashi shi ya fi amma akwai ɗaya daga cikin fatawarsa da ya tawakofi amma idan muka duba wannan volum na uku shafi na 110 zuwa 11 za mu ga maganganu a kai babban dalilin da suka rike su na halattarwa shine sun dogara da hadisai da dama da suka zo a bukhari da muslim musamman a cikin sahihu muslim idan muka duba daga hadisi na 2108 zuwa na 2109 zuwa na 2110 da waɗannan hadisai ɗin kaman guda hudu zuwa abin da ya haura haka mafi kankanta hudun da suke bayani akan Allah ya tsine wa masu taswiri ko kuma waɗanda suke taswiri za a ce ku hura wa abin da kuka halitta ba za su iya hura musu rai ba ko kuma wanda suke tafiya suke halitta halitta irin ta Allah in sun isa su yi kaza da kaza irin waɗannan hadisai da ke kawo narkon azaba su suka tafi akan cewa ai taswiri na hoto da ake iya ɗauka da kamera ƙyad ya shiga ciki bidiyo ya shiga ciki waɗanda suka yi wannan fatawa ɗin zamani wani lokaci yakan ƙara wa malamai fahimta na technology akwai lokacin da malamai a duniya sun yi fatawan hatta satellite station a gida haramun ne lokacin muna matasa amma tun a lokacin har ga allah karatunmu bai kai mu musu musu ba mun yi shiru amma mun tabbatar zamani zai iya canjawa da wannan fatawa ko da mutum bai janye ta ba za ta zama fatawa ce da ta yi expiring ita da kanta yau akwai stations da ake koyan addini akwai wanda ake awa 24 ana karantar da qur'ani in ka haramtar da satellite station ka haramta wani wannan ana sallan haramin makka da madina kana iya gani a satellite ana iya yin sallah a jami'ul azhar kana iya ganinta a satellite ana yi kana iya ganinta a social media ana yi live kana iya jin fatawi a cikin alhuda kana iya bin tv irin su ikira kana iya bin irin su peace tv ka koyi addini a najeriya muna da su da dama ga irin su sunna tv ga irin su wisal ga irin su africa tv ga irin su manara ga irin su irshad da dama wasu suna zaune a gida ta nan suke koyan addini idan ka haramtar da wannan wace hanya suke da shi so kaga waɗannan irin fatoyi na kwata na haramtar da satellite za ka ga a yanzu ba a cika maimaita su ba don me don zamani yakan canja tunanin mutane musamman abin da ake ɗaukowa ba